من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لذيك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talatai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha uku ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan disamba shekara ta da goma sha biyar 2015 miladiya allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka a a'immatul arba'a na dr muhammad abdurrahman al-khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a ƙarƙashin aƙidar imam shafi'i a kan imani shafi na arba'in da uku za mu tashi a ƙarƙashin tattaunawa mai tsawo tsakanin wato wanda imamu bai haƙi ya fitar wanda ɗalibin imamu ashafi'i shafii ya ba da labari shine abu muhammadu zubairi ya ba da labarin lokacin da suke zaune a gaban malaminsu imamu shafi'i wani mutumin ya zo gabansa yana masa tambayoyi akan imani to sai imamu shafi'i yake fayyace mai kowace gaba da ka gani a jikin ɗan adam akwai wajibcin da allah ya ɗaura mata wanda a ranar tashin kiyama kowace gaba da ka gani a jikinka Allah sai ya tambayi wannan gabar yadda ta sarrafa ta to ne imamu shafi'i yake warwarewa wannan mutumin ya san irin nauyin da ke kansa saboda ya ƙara haɓaka ƙarfin imaninsa ya ƙaru ko kuma ya ragu to a nan za mu tashi daidai gabar da malam ya ce wa faraba ala ne? Allah yamshi bihima إلى ما حرم الله جل ذكره فقال في ذلك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ينا وروري وانا متم مثلولي دا يشجي مسدوه أكن كارور إيماني دا كما كتكفن إيماني wanda Allah ya kwallanta wa kowace gaba a jikin ɗan adam sai ce wa zaraba ala rijilaini Allah ya kwallanta wa ƙafafuwanmu guda biyun nan da muke takawa da su Allah yamshi bihi ma ila ma harrama Allah jalla zikru kada ka taka wajen da Allah ya haramta maka wanda ambatansa ya girmama duk inda Allah ya haramta wa kafafuwan nan guda biyu to kada ka taka suka je kai haramu kada ka je club da su kada ka je party da su kada ka je wajen da ake shan giya